<laughs> ba da wannan labari kuma in tabbatar maka ba haka ba ne ya zaka tsammani david mark ya bar abin jam'iyyar ta ta ba shi wannan mukami waje ne wani jam'iyya to ya yi mai da ita a kasar duk magana ne kawai suna magana su ne kawai na jin daɗi nake fata to a su da kansu ma wanda suka fita ai ba abin hankali ba ne ya mutum kana shekara waje shida muna kan jam'iyya ita ta baka mulki alal misali kana gwamna ta baka duk irin da ya kamata a baka daraja an baka sanayya an baka kudi an baka hakan na iko sannan ka ce ka bar wannan jam'iyya kana neman ka je ka shiga wata Eh, idan baka da wata shaka game da David Mark eh, Aminu Waziri Tambol fa. Ni ba da ba da shaka ba ba ba su nuna min ba wannan kuma kun kafin ma fito in dawo in zo nan eh, mun yi mita da Aminu lai tare da duk majalisar da yake suka PDP wajen ɗari da hamsin da wani abu mun yi mita da abin da shi har da deputy nasa kafin ma bar in zo nan duk abin mai kai ma kwana bakwai ba yau me kuka ajiye a mitin din cewa ba za su bar PDP ba ah ai duk ba wani ne ma maganan barin PDP ai maganan da muke ah, za mu sa mu gyara jam'iyyar mu ta bukasa ta bi ta hanya dimokuraɗiyya yadda ya kamata To yanzu eh, caman ga gashi ga Sokoto ta tafi Kano ta tafi Adama ta tafi da sauransu. Um, me kake ji zai faru daga yanzu? Abin da ka gaya maka? Mm. Ka ce gwamnoni su sun tafi. Ah. Gwamna ba ƙudursa ɗaya ce tak. Ka gani? Ƙudursa tak ɗaya ce. Wato akwai. Amma martaba ya zama gwamna da mutane da sun taru sun bashi. To da ya tafi yake tafiya ya tafi da mutanensa. akwai wanda ya tsaya cikin nan duka ya tara mutane ya ce musu to gashi yau kuka zaɓe ni ni ko ina son bar wannan jam'iyya don don da bazar nake rawa mm. in tafi sun yi haka amma galibi duk in sun tashi tafiya cewa sukan kwashi da kwamishinoni da shugabannin yankuna ƙananan hukumi da wane ne da wane ne wayar da kwamishina <laughs> mutane suka zaɓe su ai ba su suka naɗa su ba to amma kwamishina su suka naɗa kwamishina Eh, eh. ka naɗa eh. assistant to don haka wanda ka naɗa ba za ka ba kenan ya ga damar tafiya ba sai ya bi ka ba tun da ka kai shi amma akwai mutane da suka taro a ga jama'a da suka a ga adabawa lokacin da kai taro a ga abin taro a sankuta abin da kai a ga taro abin da kai a karo a kai ai jama'a ne ko mm. jama'a su ba su ta yi ba gwamna ya ta yi abin shi kushida gaba ba alheri bane ba gudi bila beriya irin haka inda ya kai